don dai gabanin gudanar da wannan taron cimma matsayar tabbatar da gudanar da kamfen da kuma zaɓuɓɓukan ƙasar cikin kwanciyar hankali harkokin siyasa da kuma yanzu ta haɗa da yakin neman zaɓe ya koma tamkar yakin badar a jihar ta ribas musamman a tsakankanin jam'iyyun PDP da APC domin lamarin tuni ya koma na kai hare-hare ga juna ko dai da nakiya ko bom ko harbin bindiga da kuma ke jallin jikkata salwantar rayuka. Where is Nigeria heading to? If a police officer authorized to guard and to maintain the rules will order an arrest of another police officer who want to maintain the rules. What do we do? How do we contact you when such things happen? Yadda kenan taron da rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta hada tsakaninta da shugabanni da magoya bayan jam'iyyun siyasa kimanin 22 a jihar ta Rivers ya gudana kuma dalilin hada shi shine na cimma yarjejeniyar gudanar da yakin neman zaɓe da zaɓuɓɓukan da ke ƙaratowa a cikin kwanciyar hankali tare da bin bin doka da oda taron dai ya gudana cikin yanayi na tada jijiyoyin wuya tare da fallasa da nuna yatsa musamman a tsakanin shugabannin jam'iyyar pdp da apc inda kuma kowace ke zargin juna da kai mata hari jam'iyyun biyu dai su suka mamaye tattaunawar da aka yi a wurin taron problem we are in this state today is caused by the apc led government they are at the part of musa Phillips Abuwa kenan da ke zaman shugaban jam'iyyar PDP a jihar ta Rivers ke cewa a gaskiya duk wani ta da hankali jam'iyyar APC mai mulki ce ke haifar da shi kuma mu ba za mu kyale su ba. Jam'iyyar APC da ta daɗe tana zargin rundunar 'yan sandan jihar Rivers da nuna rashin adalci a tsakaninta da musamman jam'iyyar PDP ta nunar cewa ita mai bin doka ce inda kuma shugaban jam'iyyar ta apc a jihar ta rivers dr davis abiyamu akanya a gurin taron ya musanta wannan zargin na cewa ba sa ganin mutuncin 'yan sandan jihar ta rivers gama abin da yake cewa i have never said I don't have confidence in the Nigerian police. I didn't say that in York. All I'm trying to say is that the police should be let alone. Ya ce ni ban taba cewa 'yan sandan Najeriya ba abin amincewa ba ne kuma a ko'ina ma ban faɗa ba. Ni dai na san na ce a bar 'yan sanda su yi aikin su kamar yadda doka ta tanada dangane da yadda rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ke kallon wannan lamarin. Dan Bature shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers kuma ga abin da yake cewa cewa muna son su gane kan cewa ba maganan yaki ba ne maganan siyasa ne kuma za mu tabbatar cewa mun ba kowa tsaro za su yi abin da suke ci kuma inda muka ci gaba yanzu mun nuna akwai alaman ganewa da juna babban abin da muke so ma da muka yi da muka wannan eh, mitin din shine muna son su 'yan siyasa nan su giya ma supporters din su akan cewa ga ka'idodi da ya kamata a yi siyasa siyasa ba magana faɗa ba ne siyasa ba yaki ba ne sai dai fa bisa ga yadda taron ya gudana akwai alamun ba lalle ne ta sauya zane ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya